والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب كيف كان بدء الرمل وفي والبادي كيف كان بدء الرمل رمل يا يا أكا فارا إن أكا زوتوافي guda uku da ake yi a tafiya ake yi ko ko a'a ya ake yi sassarfa ake ko sassarfa ake yi na farko guda uku na farko to wannan menene asalin wannan abin haka ya zo haka kai haka kawai ko ko a'a yana da sababi da shi ne Imam Bukhari ke sai bayyana mana قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن, أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وهم وهن وقد وهنهم هم يسرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه الله أكبر أنكر مدك عبد الله بن عباس الله يكرم مسا يدعي manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun iso daga madina suka zo makka za su zo su yi aikin ibada فقال المشركون sai mushrikai kafiran makka suna ba'a suna injilanci suka ce innahu yaqdamu alaikum wa qad wahanahum humma yasrif ai waɗannan musulman za su zo muku za ku ga cewa zazzabin madina ya raunanar da su zazzabi ya buge su ba su da ƙarfi ba su da ƙwari da akwai zazzabi mai tsanani a cikin madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a sai Allah ya dauke ta daga madina ya jefa ta wani wurin wata kawai kauye fa amara da suka faɗi haka ai musulmai za su zo muku za ku gani ba su da kwari ba su da ƙarfi zazzabi humma mana zazzabin madina yasrib madinatul munawwara farko da cikin jahiliya sunanta yasrib ala hadda qawlihi كجرمة نخل أو كجنة يثربا علون بأنطاقية فوق حكمة علون بأنطاقية فوق حكمة كجرمة نخل أو كجنة يثربا على هذا قول المؤمنين هنا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai aka mai da sunan Madina al-Madinatul Munawwara inda manzo Allah ya karbe ta ya shige ta ta zamo Madinatul Munawwara to shi ne suka ce ai musulmai za su zo muku ga zazzabin ya kirba ya raunanar da su to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk sa'an da aka je za a yi tawafi na farkon sai kowa ya yafa ne, shi haka ana ganin ta dan kowa sa'an nan ayi sarfa wannan alama ne na ce alama ce na cewa musulmai sun zo suna da kazar kazar suna da kwari duk sa'an da ta sai suke son su raina karfi suke rena musulmai sai a nuna musu cewa a'a ba haka bane in na faɗa ne a nuna musu cewa an fi iyawa in rubutu ne a nuna cewa an fi iyawa in wani abin ne a nuna ce musu an fi iyawa duk sa'an mutane suka raina da ku sai ku nuna musu cewa kun fi su amma in kuka yi sakaki kuka je kuka kawo su da yawa a wurin aiki a wurin ayyukanku ko kasarku sa'an nan farkon za ku kawo su ne kuna ganin yin hulɗa da su zai muku zai fi muku sauki sai su zo suna aiki duk maguɗin da kuke yi suna kallo duk hulɗa da mata da kuka yi suna kallo duk wani abin da kuka yi na ɗaya da kuɗi ta hanyar su za su rubuta suna kallo ba za su rubuta komai ba amma sai tafiya sai tafiya ku zo kuna kallo suna cin mutuncin addinin ku ba ku da abin da za ku faɗa ku zo suna cin karansu babu baka kila su sa ido kuna kallo ku kuka nemi matan su ko ne kuke fata suna kallo ko ne kuke shan inda ke da ko ne to me za ku faɗa musu wani addini kuma za ku zo ku buga musu jirgi da su abin da sai kuna yi abin da to menene ne bambanci ku da su to sai yasa ake so da'iman musulmi ya zama yana cikin mutunci yana kare mutuncinsa yana kare mutuncin sa duk sa'an da ka dangana ka dangana kanka zuwa ilimi ko karantarwa ko limanci ko wa'azi ko menene ya mana a kowa a kuri da rashi Allah madaukakin sarki yana kallon ka ya san aikin da kake yi shine in ya ga dama zai baka ya ga dama ya hana ka duk sa'an da ka rasa shi dan ya zo maka in kaza yi abin da kake so duk mutane kana ba ta sunan ka ka ba ta sunan addini ka ba ta sunan musulmai baki daya to akan haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruyin aka je eh, tsawaci na farko guda uku din nan sai ai su tafi mu tattare su ga cewa lalle musulmai na karfi in ba haka ba suka gwada suka gani suka gwada suka gani to shi kenan sai daga sun zo kai tsaye ba sa shakkan komai amma suka gwajin fari a sai musu eh ba su isa ba suka gwada na biyu a ce musu ai eh, ba su isa ba to sai ga sun shiga kai tsaye wa an yamsu ma bainar rukunaini sa'an ya ce in aka kai tsakanin rukunai guda biyu a yi tafiya wa lam yamnahu an ya'murahu an yarmulu aswata kullaha yace ba ba wani abu ne yasa manzon Allah bai umurci sahabbai su yi sassarfa duk za a yi tawafi eh, guda bakwai masai dai don a bar musu sauran karfin su in suka yi guda uku ya isa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum anitum harisun alaihi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ma'ana yana tausaya wa musulmi yana san musulmi duk abin da ya ga akwai wahala sai ya musu sauki باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة اول ما يطوف ويرمل ثلاثا yake babin da ke bayanin za a kumbaci alhajar aswad yayin da aka yi so maka farkon tawafi sa'annan kuma a yi sarfa guda uku قال حدثنا أسماء بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاثة أو ثلاثة أطواف من السلم an karbo daga abdullahi dan umar yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya iso makka ya fuduma makkata idza kalama rukn al aswada ya sai in yabe in ya tumbanci rukn al hajar al aswad sa'annan sai ya farkon dawafin da zai yi sai ya sarfa su uku cikin dawafin da zai yi guda bakwai ma'ana nasi ne manzo Allah ya yi umarni farkon hadisi kenan gashi kuma an gaisu ya aikata tabbas kenan cewa wannan mashru'i ne Allahu akbar babu ramali fil hajji wal umra to aka ce sun je aikin haji shine manzon Allah yasa suka yi haka to menene yake ga aikin umra to shine Imam Bukhari saboda kwarewa cikin fannin hadisi shine yake babu ramali fil haji wal umra a sai tawafin da za a yi cikin haji da manzo Allah ya ce a cikin nan to me hukuncin tawafi a cikin umra shine yake sai kama bayani Allahu akbar قال حدثني محمد قال حدثنا سريج قال حدثنا حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة محل شاهد kenan wannan nassi ne cewa a sassarfan da ake a cikin aikin hajji da umra ake yace na ya ga annabi kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sa'i sai yayi sassarfa cikin guda uku sa'an nan sauran guda hudu aka yi tafiya tabahu laysu an samu mutaba'a daga laysu قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة شيني ليس شيني شيء حدثني كثير أنا الماجرين ابن عمر شيني نافع الماجرين نافع شيني فليه أما أنا الماجرين نافع شيني فرقد معناه أن سامو أن يغدابي أن يغدابي كيرن لغنافع قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن للركن اما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راعينا به المشركين وقد أهلكهم الله أهلكهم الله ثم قال شيء ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب أن نتركه الله أكبر an karbo daga a Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya yaje wurin rukuni sai ce hajarul aswad kenan sai ce amma wallahi yace wallahi inni la a'lamu annaka hajaru yace wallahi na san kai dutse ne la tadur wa la tanfa ba ka cutarwa ba ka amfanarwa walaula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sallama ma ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbance ka ba da ban sumbance ka ba fassalama hu sai sumbanci wannan dutse sun makala sa'an nan yace fa lana walin ramali me hada mu kuma da sassarfa yanzu me me zafi mu yi sassarfa yanzu inna ma kana ra'ayina bil mushrikina ai abin da yasa aka yi sassarfa farko din saboda mu nuna ma mushrikai kafirai cewa muna da karfi amma yanzu wakad ahlakahumullahu yanzu Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su amin kuma kala yace yanzu menene ma ina ma'ana me yasa za mu yi tutar fa dama mu ne don mu nuna maka mu shirkai cewa muna da kafi yanzu Allah ya halakar da su sa'annan kuma sai ce sai un sana'ahu nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an Abin da abu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba ma son mu daina ma'ana duk abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikatawa ba sa son su daina tare da cewa ya san hikimar da ta sa aka yi to yanzu ba mu shirkai ba kafirai kowa an bude makka makka ta zama biladul islam to me ina ina ma'anan kuma su sarfa yace to amma tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ba za mu bar shi ba har abada za mu aikata haka har mu je mu hadu da Allah قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake ma taraktu silama hadaini rukunaini fi shiddatin wala rafa'i yace ban taba barin sumbancan waɗannan rukunai guda biyu ba ko a cikin cunkoso ko a'a akwai sarari ko akwai tsanani ko an yi cunkoso ko ko a'a da sadar an samu dama yace bai taba daina bai taba daina wannan abin ba saboda tun ran da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuntu linafi akan ibn umar yamsi bainar rukunaini sai aka tambayi nafi wanda yake maula abdullahi dan umar tun abdullahi dan umar abdullahi dan a tsakanin su liya kuna aisara bisilamihi dan ya samu saukin sumbantan hajarin aswad

da kwagiri ba lallai sai ka je ka sa bakin ka ba in ba zai yi ba ka mika hannunka ka taba ka sa in ba zai yi ba kana nesa kwagiri ke hannunka sai ka mika ka taba sa nan ka sunan ka ji kenan قال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن يستلم الركن بمحجن an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tawafi a cikin hajjin bankwana kan rakuni yayi wannan tawafi ya sarimu rukuna yana sumbantan alhajar aswad bi nahbi da kwagirin da ke hannunsa ko sandan da ke hannunsa تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه Babu من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين babin da ke bayanin wanda bai sumbanci wani abu ba cikin waɗannan rukunai sai guda biyu rukunai ne al-yamaniyai wa qala muhammad ibn bakr akhbarana ibn jurayj akhbarani amr ibn dinar عن أبي الشعفاء أنه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأرسال فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت ماجورا وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن كلهن an karbo daga abu sha'fa in yace wa man yattaqi shay'an min al-bayt wa ne zai bar wa ne zai guji wani abu daga dakin sahaba cikin rukunai da makon ka bar hajar al-aswad ko rukunai ne yayi ko guda hudu duk baki daya abinda ake kenan rukunai ne yayi to shine aka samu ai suka ce ai babu abin da yake na bari a cikin rukunan baitin dakin sahaba yasa suka ce zaka tumbarci duk baki daya akan وكان معاوية يستلم الأركان ya kace Muawiya dan Abi Sufyan ya kasance yana sumbantar rukunai guda hudu duk baki daya fa qala lahu ibn Abbas radiyallahu anhuma sai abdullahi dan abbas ce da shi innahu la yusalamu hadhani rukunani yace ai waɗannan guda biyu rukunai guda biyu ba a sumbantar su fa qala sai yace laysa shay'un min albayt mahjuran yace ai babu wani abu da ya danganci tashin ka'aba da za a kaurace masa wa kana ibn zubair sai abdullahi dan zubair ya kasance radiyallahu anhu yastalimuhunna kullahunna yana sumbantar rukunai guda hudu duk baki daya sabani ne a cikin lokacin sahabbai abdullahi dan abbas suka ce sai rukunai ne yamani uyayni su abdullahi ibn zubair suka ce rukunan guda hudu duk za a iya sumbanta su kowanne kai hajjin ka yayi in ma bai yiwu ba ka kewaya shi kenan hajjin ka yayi باب تقبيل الحجر باب في بيان سنة الحجر الأسود قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك قبلك كما قبلتك وأن شيني حديث اللي قباتا سيدنا عمر يا يا سنبنتي الحجر الأسود يتي بعدنا من ذو الله أنا سنبنتك صلى الله عليه وسلم لا من سنبنتك قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عن الزبير بن عرج قال فعلى رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن ذهلت أرأيت إن غلبت أرأيت إن ذهلت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله الله أكبر an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda aka tambaye shi wani mutum zai tambaye shi me kake gani cewa sai yace yace Abdullahi dan Umar yace yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayan shi aka yi menene hukuncin tumbantan alhajar al-aswad sai Abdullahi dan Umar yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tumbantan alhajar al-aswad kala sai yace kuntu sai mai tambaya ce ara aita in zuhintu ara aita in guduntu to bai kake gani in aka yi cunkoso aka yi zahama aka yi cikowa ban samu dama ba ara aita in guduntu me kake gani in aka tunkuɗe ni ko aka ture ni ko aka ci karfi na ban samu dama ba sai ce wannan ara aita ara aita ka bar su can kasan yaman inda ka fito mu dai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shike nan babu kuma abin da zai hana mu sai dai inda yayi ba Allahu akbar Allahu akbar وقال محمد بن يوسف الفرابري وجدت في كتاب ابي جعفر قال ابو عبد الله زبير بن عدي كوفي وزبير بن عربي بصري باب باب من اشار الى الركن اذا اتى اليه yace babin da ke bayanin in mutum ya je wurin rukuni ba zai iya sumbanta ba ko ya taba da hannu ba sai ya yi nuni da hannunsa kawai ba lallai ne sai ka je ka rahama zahama ka cuɗanya da mutane an tuye ka ko ka tunkuɗe mutane ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsawafi dakin Ka'aba duk sa'an da ya kai wurin a rukun sai yi nuni da hannu sai nuni da hannu ma'ana ba lallai sai an je an taba da hannu ko an sa baki ba in haka ya yi ba babu cikowa sai a yi in bai yi ba sai kai nuni aji ka yayi babu takbiri inda rukuni yace babin da ke bayanin hukuncin yin kabbara wurin rukun yace Allahu akbar قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر يتي جسا أن من الله صلى الله عليه وسلم يزو ور الركن سيرني ده هنوسا يكو أدلة يكو هنو كو كواجري ده هنو وسندا سألنا الله أكبر ma'ana har kabbara hannu ne da hannu hajar aswad ko tumbanta ko kabbara sai an samu sanadi daga manzon Allah ina ga abubuwan da suka danganci aqida da in ka in kai fataki ka dan ta cikin da'irar musulunci kenan har abada in kai fataki ka dan zaka je ka hadu da Allah ba daɗi amma ba za ka tsaya ka tattace ka tantance menene manzon Allah ya bada baka izini kai ba komai sai a ce ai dan kyakkyawan niyya sai sai a je ayi to kyakkyawan niyya sai ta samu kyakkyawan uswa Allahu akbar تابعه إبراهيم بن فهمان عن خالد بن حباء dan duk abin da za ka yi in ba sanadi ne da kai daga manzon Allah ba kada ka taba tsammani wannan abin zai karkace ma zuciyar ka wallahi tallahi duk zikiri da zaka yi duk ibada da zaka yi in ba manzon Allah ne ba da izini ba daga Allah dama ana zikiri ana addini ana ibada ana tashi da wani abubuwa dan su tsarkake ma mutane zuciya su tsarkake mana zukatan mu mu zo muna mu kaurace ma duk abin da bai cancanta ba ba wai sai ana ganin ka ba ko ba a ganin ka kare ka ganin cewa fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu to menene zai tsarkake maka wannan zuciya babu wannan haluki da zai baka wani zikiri ko ibada ko wani abu ya tabbatar ma da cewa wannan abin yana dauke da sinadarin da zai tsarkake ma zuciyarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk abin da zaka yi ya zamana kana da dalili daga manzon Allah komin kankantarsa komin kankantar sunna ya fi yin abu mai yawa akan bid'a Babu man safa bil بالبيت idza qadima makkata? قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا اتباع لتبيان وان يفعي بالبيت إذا كان من مكة وإن يئسوا مكة يفعي قبل أن يرجع إلى بيته كاتن يجي جلسة مسوكيسة ثم يصلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا باي يا طوافي يصلى ركعة دي سألنا يجي تنبي الصفا دعك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن yatasawwa khairan fa inna allaha shakirun alim wannan haka manzon sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nabda'u bima bada Allah ko abda'u a wata riwaya ibda'u bima bada Allah bihi yasa daga nan in kai kawadi kai sallah raka'a biyu sai ka tashi kai tafiya ka je ka hau kan wannan dutse da aka ce shine dutsen safa yanzu za ka yi tafiya daga safa zuwa marwa minti nawa ne yana daukar minti nawa eh minti nawa minti talatin in akwai zama zai kai in babu zama ba in babu cunkoso da yawa ba zai kai ba ko amma kafin ka je ka dawo ka je haka kai to bakwai sai ka kusa ga labaita ba haka bane amma ke mun karanta mun ga ummu isma'ila ita ce farkon wanda ya fara wannan abin ko da ta ji ba daɗi ranta yana jin cikin ruwa ta tashi da ta ganshi ta ji ta haru tsafa tsutsun safa tana tafiya tana tafiya da ta kai inda ake sai ta daga riganta haka dan tana neman ruwa tana hankali ta ya tashi shine kai tsafa din wanda aka ce kai to haka ta yi to bakwai ga ɗanta na kusa hikima ta Allah madaukakin sarki قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب to amma an ga sai tawafi so bakwai duk sanda za ka je yi aikin karatu da ake yi ba zai wadatar ba sai ka je ka tambaya yaya hali ya kasance don manya manyan malamai sai da aka samu su kuskure aka ce tsawafi so bakwai sai tsammani in ka tafi ka dawo shine su daya ka koma ka dawo shine su daya har su bakwai ma'ana ka fara da safa zaka cika da ina kenan safa Da tafin gaskiya kuma ya al'amari yake daga safa zuwa marwa nawa ka dawo biyu ka koma sai ka kare a marwa komai sai da ilimi in ka cikin aikin hajji za ka kowa yana yin abin da ga dama ne yadda ya koyi yadda kowa yana yin abin da ga dama ne da ka ba shi zai tsirar da kai ba ba biyan naira dubu hamsin zai tsirar da kai ba ba faso zai a'a abinda ake so kafin ka je kai aikin haji ka je ka natsu ka tambaya ni daga Najeriya nake zan je aikin haji menene ya kamata in yi ko ina so a yi min bayanin tsakanin umra da ifradi da tamattu'i da kirani a yi maka bayani duk baki daya sa'annan ka ga wanne ne zaka iya yi sa'annan a yi ma bayani duk ayyukan da zaka yi har ka je ka dawo lafiya kuɗin ka ta biya lafiya dama in kudin halal ne haji ka kuma Allah ya karba amma ka je ka da kudin haramun ka biya dama ba ka da haji ko ko a'a ka je kana aikin haji da ka baka damu ba ka je ka yi abin da zai bata ma haji shi kenan sai ka dawo baka da komai قال حدثنا أصبه عن ابن واد قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة فأخبر قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن أمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع عدي مع عدي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسه الركن حلوا an karbo daga urwa dan zubair قال اخبرتني عائشه yace nana aisha radiyallahu anha ta bani labari nana aisha wani abu take gare shi Eh? amma su kenan ko ko gwagwansa radiyallahu anha ta ce ta ba ita ta ba ni labari ta ce in anna awwala shay'in bada'a bihi hina qadima an-nabiy sallallahu alaihi ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso maka farkon abin da ya fara yi annahu tawadda'a yayi alwala thumma safa sa'an yayi tawafi thumma lam takun umra sa'an sai bai umra ba bai umra ba kenan dama shi kirani ne ko kuma hajja Abu Bakr yace sa'an nan kuma Abu ya zo ya aikin haji dama a sayyidina Abu Bakr a ifradi suke yi wa Umaru da sayyidina Umar radiyallahu anhuma mislahu kamar yadda aka aikata ma'ana ba su yi tamati ba kenan ثم حججت مع أبي زبير أروى يتسي وترانا لا يحج تارد ما هيتينا زبير رضي الله عنه فأول شيء a به الطواف يتي mahaifinsa ma farkon abin da ya fara shi ne tsawafi sun mara aikin muhajiri wal ansar ya falu na mu ya ce sa'an nan kuma daga muhajirai da ansarai suna aikata haka wa kan akbara ni unni ya ce mahaifiyarsa ta ba shi labari yar uwan na aisha anna ahallat biya wa uktuha ya ce ita ta yi dau haraman hajji ita da 'yar uwarta na na aisha kenan ko wa zubairu da zubair wa fulanun wa fulanun da wani da wani da wani kaji suka ce jirgi ne bi umratin suka yi umra ma masa rukuna yayin da suka yi tawafi suka eh, suka shafi ar-rukun hallu sai suka warware aikin su ya zama umra kenan nan daga baya za su je su yi aikin haji ma'ana ya halatta kai tamattu'i ya halatta kai kirani amma kirani in za ka sai ka koro hadaya daga wajen harami haka kuma ya halatta kai ifradi dan dalili gashi na manzon Allah suka ce summa lam takun umra ma'ana da manzo Allah ya tawafi ba ga ya warware ya saki ya shiga kayansa ba to dama shi kirani yake yi sa'annan sayyidina Abubakar da Umar suka yi sayyidina Abubakar da Umar haka suka aikata dama su ifradi suke yi akan haka ya halaka kowanne kai guda uku قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمره انس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم يسعى ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه an karbo da Abdullahi dan Umar yana karfafa hadisin da ya gabata yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo aikin hajji ko umra farkon abin da yake fara yi ya yas'a salasata atwafin wa masha arba sai tawafi na uku na farko yayi sassarfa sa'annan hudu yayi tafiya ثم سجد سجدتين سأل لي جاجتي ورن مقام إبراهيم سأل لي يصلى ركعة ثم يطوف بين الصفا والمروة سأل لي ayi tsakanin safa da marwa. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة يتي من قال الله صلى الله عليه وسلم يلو زي السواتي سي غدا أكو نفر كوينا سكرفا سأنا غدا هدو يكفيا سأنا يجي سكاني صفا دا مروة سي يكفيا إن يزو سكاني سكين قري إن إن أكفتا مك علامة كيف صرفا إن إن أم إسماعيل كي kai sai manzon Allah ya sassarfa babu tawafin nisa'i ma'ar rijali yace babin da ke bayanin hukuncin tawafin mata tare da maza yaya ake yi tunkoso ake yi a haɗe baki ɗaya maza da mata wannan na turin wannan wannan na turin wannan wannan na guga wannan ko ko yaya za a yi to gana na aisha za ta bayyana muna ita ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da su ummu salama su ne suka tafi haji tare da ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaya aka yi wa وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت أبعد الحجاب أو قبل قال إيه لأم لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالفن الرجال قال لم يكن يخالفن كانت عائشة رضي الله عنها فتوفوا حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت عنك وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وأبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف صدير قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها قساوة وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا موردا Allahu akbar haka ya kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin suna na Aisha zamanin suna na Ummu Salama da mutane da'iman akan samu sabani tsakanin mutane tun daga sahabbai tsakanin maza ne ko mata ko maza da mata a cikin ilimi ana tattaunawa sai a ce kaza kaza ne suna na Aisha ce a'a ba ku fahimci yadda al'amarin yake ne. ai haka kaza kaza kaza ya kasance ai wannan hadisi da kaza kaza kaza kaza abin da yasa manzo Allah ya fada shine wanda ya zo ya karar da hadisin gajere kika karshen hadisin ya karar bai ji farkon hadisin ba to sai ta kawo mutane har aka yi littafi mai girma ya kai girma haka aka ce al isaba fi masdar fi masdar Aisha al sahaba yake littafi a cikin matsaloli da manya manyan sahabbai tun da su sayyidina abubakar sayyidina umar wani wani ya ce kaza sai ta ce rahimallahu fulani Allah ya ji kan wani ai bai fahimci yadda mas'alar take bane ai manzon Allah ka abu abin da yake nufi ga abin da yake nufi kuma aka bi ka aka zuzzafi tukar da su ne daidai kuma su ne gaskiya Allahu akbar قال ابن جريج عبد عبد ابن جريج يتي اخبرني عطاء عطاء يتي إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال يتي ابن هشام يا هنا ماتا في طوافي تارد مزا قال sai aka ce sai ce da shi kai fa tamna'uhunna wa qad tafa nisa'u nabi sallallahu alaihi wasallam ma rijal yace ya zaka hana mata su yi tawafi tare da maza ga alhalin kuwa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi tawafi tare da maza sai ce da shi kullu sai nace a ba'da hijabi am qablu bayan an saukar da ayatul hijabi ayar da take hana cuɗanya maza da mata ko ko a gabanin haka ne qala sai ce in yadda haka al'amari yake la amri laqad adraktuhu ba'da al-hijab yace na riski wannan al'amarin bayan ayatul hijab kulki sosai sai ce kai fa yukhalif na bijala yake su danya da ya matan manzan Allah suke da suna su da maza fala sai ce lam yakun yukhalif na bijala lam yakunna yukhalif na bijala ai ba su kasance suna su da maza ba ma'ana suna yin tawafin ne bayan maza aisha كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال يتسيسي نانا عائشة تنا قواتيني تنا كاري كانت لقبر مزا وتنا جيبي تنا تنا قبا تنا بايا فزا باسي تاي تنيا لسوبا وانا سورة قواتي مزا نا قبشينا ما تانا بايا ko maza na wancan bangare mata na wannan bangare ko a cikin sallah ana sallar jama'a akwai zahun mata baya yake tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wannan maganar da yake yaya za ka hana mata tsawafi tare da maza mata matan manzo Allah sun tawafi tare da maza ashe ba yana nufin suna gogayya da juna bane لا تخالفهم إذن أنا عائشة سنة طوافي باتا في الأنيا لمزا فقالت امرأة انسلفي نستلم يا أم المؤمنين كيف تما تفتي يا أم المؤمنين عائشة تزوم جيم سنبنتي هجر الأسود يا كما مزا سينا أنا عائشة سي عائشة ki zai ba ki je kan ki ba nuni kauce kan ki ba nuni wa abat kacci ta je ka a hajar aswad don kar yi shi danya kar mu gayya da maza fa kunna yakhrujna mutanakkiyatin bil layl yace matan manzon Allah ko mata a lokacin sai su fito a cikin dare su badda sau yadda ba za a gane su ba fa ma ma'ar rijali sai su tsawafi tare da maza amma ba suna gogayya da juna ba. Iza da hanyar baita. kumna a taya da kunna ya ce in suka shiga bai ɗakin ka'aba sai a tashi sai in sun shiga sun gama wa hurijar rijalu in mata suka shiga sai a fitar da maza in maza suna yi mata ba za su shiga ba in za a ba mata izini su sai a ce maza su kauce ko su daura wa kuntu ati aisha ana wa ubayd ibn umayr yace ya kasance na zuwa manana aisha shi da ubayd dan umayr wa hiya mujawiratun fi jawfi sadir yace tana tana makotaka da mu a wani sadir sai na ce wa ma hijabu ba ya ce mai ke kare ta kala hiya fi kubbatin turkiya ya ce na na aisha a lokacin tana cikin eh, bukka ko rumfa ko daki da aka saka shi ko aka gina shi ko aka kafa shi da abin da aka saka ko tanki ko saka na kasar turkiya la haji shawatu tana da abin rufi tsakanin su wa ma rawa wa bayna ghairu zalika yace babu komai tsakanin mu da ita sai ga rumfar ta tana ciki mu ma ga rumfar mu gefe wara aiki alaiha jir'an muwarradan yace ya gana na Aisha na na saye da riga jir'an muwarradan wanda aka rina shi da da launin war gure akan haka mata da maza suna cuɗanya suna gogayya kenan a wurin tawafi a'a har abada ba zai taɓa yiwuwa ba to in aka yi yaya ina hukuncin tawafi ya yi ko bai yi ba eh yaya aka yi shiru fawaki eh, ai sai ai alwala ko ko kuma kun ce in kasada lazzata aw wajadaha lam yafsida ai menene da menene ne, me ya hada warware alwala da kasada lazzata aw lam yafsidaha akan haka in ka jikin ke tabbata jikin mace ka ji dadi alwala ka ta warware fawaki sai ai iya su wurin su mujarradin jikin ka ya tabi mace ma alwala ka ta warware haka yake a cikin mazhabin shafi'iyya to yaya za su yi in suka zo wurin aikin haji to sai abin ya yi musu wahala to suka zo sai su ari wani mazhabin sai su dakatar da mazhabin su a in ba haka babu wani shafi'i da zai aikin haji har ya zama lafiya ba haka bane a cikin gaskiya babu wani nasi da ke nuna cewa in mutum jikin shi kaba jikin mace alwala su kawo wani waɗanda suka ce alwalarsa ta warware su da kansu suka ce in ya taba bai yi jin daɗi ba bai ji daɗi ba me hukunci alwalar ashe ba mujarradin taba jikin mace ne ke warware alwala ba dan ya zama da ba mujarradin taba jikin mace ke warware alwala ba me ya hukunci ya yi niyyar jin daɗi ko bai ji daɗi ba ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba sai suka ce abin da ake nufi duk sa'an da jikin mutum namiji ya taba ta mace ya ji daɗi mazinna ne ana zaton mazini zai fito masa shine shi ke warware alwala حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أتكي فقال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فصفت وراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح إلى جنب البيت وهو يقرأ والسور وكتاب مسطور an karbo daga ummu salama Allah ya kara mata yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace ka kauce ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anni ashtaki ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana jin rashin jin daɗi ma'ana tana jin zazzabi fa qala fi min wara'in nas wa anti rakiba sai manzon Allah ce yi tsawafi bayan mutane a haye kina kan abar eh, abar hawai fa tufti sai kace sai nayi tsawafi ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين إذ يصلي الصبح أو أن اللوكة من الله صلى الله عليه yana sallar asuba da jama'a. ila jambil baiti kusa da dakin Ka'aba wa huwa a lokacin manzon Allah yana sallar asuba yana karanta wa turi wa kitabin masur suratul tur kenan babul kalami fi tawafi yace babin da ke bayanin hukuncin yin magana a cikin tawafi ya halatta ko bai halatta ba in haka ya kasance a tawafi ya bace ko bai bace ba قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاهول ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بخير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده الله أكبر an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige ya wuce wani yana tawafi manzon Allah na tawafi a dakin Kaaba sai ya shige waɗansu su biyu suna tafiya wani mutum rabata ya dawo ila isalin da sai sai manzon Allah ya ga wani ya daura hannunsa da igiya ko wani abin da aka saka sa'an nan ɗayan ya kama abin yana ja igiya kamar ka sa dabba kana ja kenan ko ya daura hannunsa yana ja فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله يتنجى والنظر ko igiyar Tun قال sa'an ne yake ka ja shi da hannunsa ma'ana ka kama hannunsa ka ja ya fi ladabi ya fi mutunci da ka daura hannunsa ka kama igiyar kana ja kamar dabba to manzon Allah ya yi magana a cikin tawafi ma'ana in bukatar yin magana a cikin tawafi ya kama aka yi tawafi da ake ya halatta ko aka ce ai tawafi kamar sallah ne sai dai an halatta ai magana ko babu idza ra'a sayran aw shay'an yukrahu fi tawafi qata'ahu yace babin da ke bayanin in ana tawafi kaga wani abin da bai kamata ba bai cancanta ba sai kai amr bil ma'ruf a wannan lokacin babu laifi قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاهولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بزمام او غيره فقطعه ان كربو عبد الله بن عباس الله يكرمه في الدايك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا ga wani mutum yana tawafi daga dakin kaba bizimamin da razama shine abin da aka daure ya daura hannu wani yana jan wani fakata abu sai manzo Allah ya tsinka wannan igiya باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج ولا يحج مشرك باب لكي بيان كرشن الامر من ذا الله يبنتر ده كنت يا ايكا زوا مكه يكي دغياو با wanda zai tawafi tsirara sa'an kuma babu wani mushriki da zai je yi aikin haji har ya tsawafi da ɗakin saba don Allah ya ce innamal mushrikuna haka Allah ya ce فها انما الرجل منه فلا يقربوا مسجد الحرام بعد انهم هذا كو حديث ان كنتم حيلتكم mu da ake alqur'anin Allah madaukakin sarki in Allah madaukakin sarki ce inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkaruna yace inna man yushrikuna najatu wa la yaqulun haram bada min hadha in kun in wa in khiftum aynaka in talawti kuke tsoro in yunwa wani abu ne kuke tsoro yasa kuke son hulɗa da su Allah madaukakin sarki zai wadatar da su daga fadalar har abada mutum ana son ya kiyaye addinin sa ne ba a hana ka kai hulɗa da arne kafiri ba in ta kama amma kada a baki fifiko kada a ɗora shi inda zai zo yana da yana da yana na musulmai ba an ce innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin ayabtaquna indahum al izza fa innal izzata lillahi man kana yuridu al izzata duk wanda yake so izza da buwaya da daukaka ina zai nema abin da ake ba za a yi ba ba zai yi ba ba za a shaida ana wa ne ne kawo haka dan ne daukaka ana samun shi ne da addinin musulmi ba za mu iya yi ba sai an gama da boko ba za mu iya yi ba sai da turanci ba za mu iya yi ba sai to za a iya yin sa turanci za a yi yin turanci amma ba wai ya zamo shi da musulunci sun zamo daidai ba komai za a yi a kafa shi ka musulunci in ana son da aka daga baya ana tafiya abin da aka ga yana da amfani zai amfani musulmi ma'ana wannan za a saka shi ne don amfanin musulmi su su amfani da shi ba wai a daidaita shi da addinin Allah abubuwa ba za su yi ba sai an yi boko to waɗanda ba su yi boko ba su yi rayuwa ba